ta sha ɗaya ga watan Jumadal Akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya zo daidai da sha ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya yadda muke karatun littafin mu kitabu tauhidi wa isbatu sifatu rabbi azza wa jalla na shaikhu malami muhammad ibn ishaq ibn khuzaima imamu rahimahullahu ta'ala idan ana bai da karatun har yanzu muna cikin babi na biyu babi wanda ke magana kan sifa Allah ɗaukin sarki a zafiya wato sifatul wajen kuma mun rike hadisai da dama hadisin za mu tashi a yau mai lamba ta 27 a shafi na 45 a wannan mai ta hakikin abu muhammad ya bin muhammad kamun sannan kila bari mu kan karanta tambaya daya na ko 25 za mu tashi to hadisi na 25 shafi na 44 kamun mu fara bari mu dan karanta tambaya daya daga cikin tambobi da suka shigo saboda koyon lokaci na ganin kila lokaci ya canza na gaba ka da shirin da mutum kowa da mai tambaya na cewa ala a to bayan addu'a dai ta yace don Allah malam muna neman ƙarin bayani game da cikakkiyar aƙidar malam alhafiz ibn hajarin al-asqalani wannan ita ce tambayar kenan الحافظ الأفقلاني كوكو الحافظ أحمد بن عين بن حجر الأفقلاني أهل السنة أهل السنة السلفي ɗaya ne daga cikin malaman hadisi da suka ba duniya mamaki shi na muhammad nasiru jina albani ya ce game da shi mutum na wanda bayan wucewa ta har zuwa lokacin da shi albani ka magana ya ce wata mace ba ta yi ilimi ba bayan wuce ibn hajarin zuwa albani musan ibn hajarin kuma ya rasu hijira ta hijira takwas da hamsin to daga lokacin nan zuwa sadda albani ka magana ya ce wata mata ba ta yi ne ba wai don ka san matsayi ne a layin hadisi ya ishe ka ban mamaki da ban aljabi littafin da ya yi na fatul bari wanda ɗaya na daga cikin littattafan da suka girgiza duniya ba a taɓa sharhin sahih bukhari ba tun farkon tun bukhari ne tun lokacin da imam bukhari ya rubuta bukhari ba a samu wani malami da ya sharhin sa ba kamar ibn hajar shi yasa an na baya baya imamu shaukani wanda ya launin alfari lokacin da aka ce masa ya kamata ka yi wani sharhin bukhari sai ya yi karin magana ya ikite ba su da hadisin manzo sallallahu ka cewa la hijrata ba'da al-fath shi ai bayan fatahu fatahul bari kenan shi ya mai da nan zuwa da fatahul bari babu wani abu za kara kuma gaskiya ne saboda shi ma lailul awsari in mutum ya natsu da dibi a ciki zai ga duk kwafi na na fatahul bari duk wani hadisi da kaje in dai ana samu ne cikin bukhari to in ka gare cikin nailul awqari fassara ce ko sharhi ne cikin fatimul bari da ko ta sukutu mai aza kai akwai lokacin da ya kwafi shahi biyar magana shahi biyar duk ba ta ta ba shi shaukari ta ibn hajar ne ina jin waɗanda suka halarci karatun bulughul marami na farko da muka aza a mabiya wanda mu kare ba har yanzu mun kwana wato sati biyu ko sati uku muna karatun kan rayuwar ibn hajar al-asqalani na hanyar littattafan da ya rubuta kai ka gane ba malamai ba mata malamai ba maza ba dai ibn hajar sai da ya karatu da mace mace malama mace hamsin ke tabbatun mata su su ga sunan babu kusan tabakin bahaushe ce babu yaka ita tun maza tabakin bahaushe ya ce babu yaka. saboda haka ibn hajar malami na wanda ya ba duniya mamaki saboda haka ibn hajarin malami na da yabba duniya mamaki abin ka daban mamaki ma fatimul bari din da yi mun sharhi mun tarihi a rubuta shi reference da ya yi na fatahul bari ɗaya, sai da ya yi references da littafi dubu a cikin fatahul bari da an ka duba cikin fatahul bari littafan da yaka ambatawa yana quotation wajen kawo hujja sai da aka lissa ya ambaci littafi da dubu wajen references kawai ana shi jan namijin sannan littafan da ya wallafa ina jin mun zano cikin muzakkiran nan kuna tunawa shi ne sun kai wajen littafi tamanin da yankai. wanda cikin su duka kila babu cikin wannan mun kaza babu wanda kila ya kasa shahi dari cikin littafin waɗanda ya wallafa saboda haka an ce ibn hajarin wato duniya ta san shi bai da wata matsala illa abinda kullum muka jaddadawa shi mutum kullum mutum ne wa khuliqa al-insanu da'ifa kullum mutum bai bai zama billahi kamalu kawai Allah ya kare dan bisa dari ko kuma lillahi gaba wa rasuli sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ta isma wadda aka cewa bai koyi shi yasa ibnu hajar a cikin sifatul bari saurin tattafai ne akwai wasu yan wurare da ajabul insani ko du'ful insani shi ma ta shafai ya yi wasu abubuwa ko yan kurakura wani daga ba malamai sai ta magana kansu ko ba haka ba tare da rokan mai gafara amma a ce to abin ba haka yake ba ne gaskiya ga wanda yake wannan babu ya kai hatta da bangaren akida ya samu nan abubuwa kasancewar wasu hadisai ya fassara su akan ra'ayi ko ko akan fahimtar tafwidiyya tafwira tafwidi a wasu wurare a cikin fasul bari da Allah kila ke sa ma mai tambayar kila ya tambaya Kana littafi akida ya cewa menene hakikanin akida ibn hajar akida ibn hajar akida ta hadu sunna illa wajen asma'u was sifatu yana wani lokaci na tafwidi yana da mun san tafwidi mun san akwai tashbihi ko tamthili sannan akwai ta'tili kore rim Allah sifar gaba daya tamthili misalta ta da tawata misalta sifar Allah da sifar wani makhluki tamthil kenan shi ko ta'til shine kore ma Allah sifar gaba daya a ce ai musunta sannan mun san akwai bancin tamthil bancin tahrif sannan akwai ne sannan akwai ta'wil masu awwalata irin masu ce ma Wadau ma'anahu zatu mahussi mai yadu ma'anahu alkudratu ko an'imatu ko wani mai kama da haka sannan akwai ta gaba da muka ce tafwid tafwid shine ka ambaci sifat amma ka batta baka fassara ta ba baka faɗi hakikalin ta ba ka ne ce wata sifa ta da ta tabbata ga Allah to ya danwa wata sifatun lahi ta'ala haka tafwidi bai yi a nan wurin a wurin a wurin fassara su bai bi aqidatu ahli sunnati wal jama'a ba ko ta salafi na amin ruha kama marrat a faɗe ta haƙiƙiyarta. wannan yan kaɗan nan wata rana wani malami na muna babu labari wasu ɗalibai tun lokacin gina bab na da rai suka taru suka jojo ibn bab suka ce ya kamata a suna ganin cewa ibn hajar suna da wasu yan kurakurai cikin fatul bayi musamman sun ka danganci aqida inda yake tasiri ko ko ya shiru ne ga wasu wurare ya kamata aka baka za a yi gyara a yi abin nan sai ce to shi kenan sai su yi to malam nazarin ma ya wuya a nazarta a hitar shi musu wuya balle ni balle su kawo abu nasu to alhamdulillah ibn baz ya dauki fatul bari shi ma ya yi yan wuraren nan duka ya yi ta'alikati kansu da inda ibn halar ya ce wani abu akan tafyidi sai a hidda sa ko ko a hidda nan ba kasa sai a dan yi bayani na cewa wannan tafsiri na yayi kuma yana daga cikin ajrul insani amma akida ahlus sunna ga wannan gaba ga wannan sifar shine kaza kaza kaza kaza kaza sai ibn baz yayi magana akan ta kuma yanzu duk mafi yawan fatul bari da aka sayarwa in dai ya kunshi ga madaba'a mai kyau za ga an sa wannan tahqiqi na ibn baz an sa ta hakikin mal nasiruddin albani duka sun dan yi ambaton wasu wurare ala kulli hali ibn an bai da wata matsala insha Allah illa dai bi ukul insani rahimahullahu ta'ala tambaya ta gaba kila mata sai wani sati wannan yana tambaya ne game da wani mu'tazili shi kuma mata sai wani sati hadisin zamu tashi kai ne kamar da aka ambata hadisi na 25 yasan shi ma gurgudu alhamdulillah bai da matsala kuma sahihi na da lagaya imam al-bukhari hasani ma ya hito da shi a wuri uku imam muslim ya kawo shi tirmidhi ya kawo shi ibn majah da imam muhammad da abu ya'ala da nasa'i sun kawo shi da ibn hibban gashi malam ya kawo mana shi ne kama da haka haddathana ali ibn al-husaini ad-dirhani wannan a sanadin duka shi ibn khuzaima shi ajiyo ta kan wannan ba Allah ta muhammad ta ali ibn husaini ad-dirhani muka diba a bukhari shi ko ya rawaito ta ali ibn al-aswadi a yan wata ruwaya a wata ruwaya kuma ya fito ta muhammadu bin musanna waɗanda dukkan waɗannan sai ne da lagaya to amma shi ko ibn kuzaima ta wannan da ya biyo ali ibn husayn ad shi wannan din malamin ibn kuzaima shi saduqun a fahimta shi yasa in kun kadiya mai ta'aliki cewa sahihun shi hadisi ingantacce na amma wa isnadul musannifi isnadin shi malam nan littafin mai littafin isnadin sa anan hasan to abinda sha ishara gari na cewa ali bin husayn ad-dirhami shi saduqun na to kuma duk wanda as-saduqun hadithuhu yana daraja ta al-hasan kidan fahimci wannan amma in ba da wannan ba in ka ta bukhari hadisi na sahihul al-ghaya muhammad bin musanna thiqatun hafizun hujjatu to shi kuma ya karbo ga abu abdussamadi wanda shi za mu ambata nan gaba kaɗan haka nan ka bita layin muslim hadisi ya inganta abu dawud tuni da sa'id ibn majah duk sun kawo shi hadisi ingantacce bai da wata matsala duk da dai malam yana son ya dan faɗi wani abu game da shi ciki amma hadisin lahiya ne قال شي علي بن الحسين الدرهمي wanda muka ce saduqun kuma yana tabaqatul hadiyata ashara tabaqata goma shaɗa da yake yace haddathana abu abdus samadi al'ammiyu abu abdussamad al'ammi ya ba mu labari waye shi biya umarni da abu abdussamad kunya na shi yani ya ce wato abdulaziz ibn abdussamad suna kenan suna shi kenan abdulaziz ibn abdussamad kuma a ce mai abu abdussamad al'ammi sai katon hafizun min kibari tasi'a sai kare hafiz ne yana cikin manyan manyan tabakatar tasi'a tabaka tafi'a ta da kusan tagwai ko kuma aboki dan karnin su imamu ahmad su imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala an abi imran al-jawni daga abu imran al-jawni shi wannan shi aka ce ma abdul malik ibn habib tukatun hafizun min rijal al-bukhari wannan ba rijal al-bukhari ba dun rijal al-kull rijal al-jama'a akhraja lahu sab'a a kula sosai abu imran aljauni sunansa abdulmalik ibn habibin aljauni kalimar jauni an jingina na zuwa ga kabila ta bani jauni kabilar bani jauni wata yar karamar kabila ta da ta samu ta fito daga kabilar azzi azzi kuma babbar kabila ta a yaman wadda ya muka karanci tarihin malik shi ma can yadda shi al'azziyu babbar kabila ta shi wannan sai katon sabtun hafizun ne rijalus saba'a shi abu imran kaga hadisin dai gashi nan masha Allah an abi bakr ibn ibn qais shi ma abu bakr sai kare ibn qais al-ash'ari wanda yake shi ma thiqatun ko shi abu bakr naka magana thiqatun sabtun min kibar salisa ina cikin tabaka ta uku shi abu bakr dan tabi'ina babansa abdullah ibn qais al-ash'ari shi ko sahabi kila fahimci wannan wasu malamai suna magana game da ko shine abu musa al-ash'ari abu abdullahi ibn qais al-ash'ari duk da abu musa al-ash'ari wancan da muka sura ce ma amir ibn qais al-ash'ari wasu na cewa amir shine abdullahi abdullahi shine amir sai dai imam al-bukhari ya ce abdullahi ibn qais rajulun lahu suhba sahabiyun lahu ahadithu wa lahu riwayatun yana da hadisai sahabi na yana da hadisai yana da riwaya zan ga sun ce kamar ya kokarin ya bambanta shi da Amir ibn Abdul ibn Qais al-Ash'ari ala kulli halin dai shi Abdullah ibn Qais sahabiyan jamil da muka diba sanadi din daga Abdul Samad Abdul Aziz ibn Abdul Samad wanda an kai mai kunya da Abu Abdullah da kuma Abu Imran al-Jawni wanda muka ce Abdul Malik ibn Habibin da kuma Abu Bakr ibn Abdullah ibn Qais waɗannan dukan sai katun hafizun kowane su kuma akhraja lahum as-sab'a gaba daya saboda hadisin da malai ka sai dan kirgine ta farko na Ali bin Husayn ad-Dirhami shi kuma ta nan bai da matsala don Bukhari cewa ya haddathana Muhammad bin Musanna قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال عن عمران بن عمران الجوني عن ابي بكر بن عبد الله بن خير كما حديث الله يعلم ما شاء الله عن عن ابيه babansa shi Abubakar ibn Abdullah ibn Qais wa ababansa Abdullah ibn Qais ko أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يأتي جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه wani hadisi ingantacce a wata ruwaya in kaddiba ya zo da wata kalima farko in muka ambata ta sai ta kara maka ga fasara hadisi jannatul firdausi arba'un a wani a wani hadisin jannatul firdausi arba'un aljannoni na cikin firdausi mun san firdausi ko babba daga cikin aljanna ko to aljannoni ban ce aljannatu aljannoni ko aljanna aljanna tattakar daushi guda hudu ta akwai ga sai sai kai fasaran da jannatan min aniyatu huma wa ma fihima akwai wasu aljanna guda biyu da kaf aliya koranta kayan shaye-shaye noninta. kai wa ma fihima da duk abin da a cikin waɗannan aljanna komai da kuma aljanna min kibbatin na azurfana gaba tsuwanta da komi da komi da kayayyaki da ni da ni sun na azurfa sannan wa jannatani min zahabin aniyatuhuma wa ma fihima sannan akwai aljannoni guda biyu su ko da koran su kaf da kwantenoni da duk abin da aka cikin ko zinariya azurfa kenan ita aljanna firdausi daga zinariya sai azurfa kayayyakin yi aljanna firdausi aljanna a cikin firdausi ko daga zinariya sai azurfa kayayyakin da a cikin su jinsi أذرفا جنس زنائنا لشي إمام البخاري فسر آية ومن دونهما جنتان الجنة أكوان أكوان والد ولما قاف مقام ربه جنتان أكي بيان أكي بيان ذوات أفنان أكي جنتان أها كما آية تأكشي ومن دونهما جنتان ولن تنجيب الجنة نهرقو نزيناريانا قاوة سكي قاوة سكي قاوة سكي كون زيناريانا wa min dunihima kasa da su kaɗan kasa da su kasa da su kaɗan jannatan su ko min tabbata wa alatu ma wa fi kaga sannan sai aljanna ya ku bayi ko ita kuwa da da su almiski da su ga sunan dai abun zagwanin ban sha'awa wadda yan fasfata ta aljanna an kasa ta khairu min ad-dunya wa ma fiha kai ma na diba da bai fasfata ba don boys kwata ai daki na babba annabi ya ce kai inda mahayin doki kusan mahayin doki ɗan bulalan da ka ɗan buga ma doki ne ɗan bulayen tashi inda zai aje ta ɗan wurin za ta za ta dan tare ɗan silalin wurin nan khairun min duniya wa masu ita ɗan wurin aza bulala wurin aza bulala ce kai hurin iyu kun san ya ce wala nasifu nasif na hurin iyu jaskaba ko ɗan mahayin da suka ta jaskaba eh wanda yan zamani kai mai na naki da dama ko eh ba mu yi wannan suna amma tunda muna magana aljanna Yawwa amma dai yan zamani wanda dan kalle dai wanda dan dan yawo bai kai ba ne wanda ba hausa hausa ko kuka ce mai rakka ne karuwanci ko Yawwa ɗan wato na nuna dai bai kai ko ina ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan wannan ɗan kallan ko ko in ce ma hankacin da ya aljanna annabi ya ce khairun min duniya wa ma fiha Ɗan hankacin nata khairun min ad wa ma fiha a gani bal batun bal batun firdausi ita firdausi ita kolin gaba daya saboda ni tana karkashin arshin rahama Allah ya samu aljanna Allah ya samu firdausi to wannan to abinda an muhammi shahidi wa ma bainal qawmi wa baina an yanzuru ila wajhi rahmani eh, ila wajhi rabbihim tsakanin yan aljanna ko alqawmi ana abinda aka tsakanin mutane da abin da aka ya kare su da ganin ubangijinsu kamun Allah ya tafi ganin ɗin ko sha shamakin da ya gifta saboda aljannar da suke karkashin al'arshi take ko ba haka ba suna kurkusa da su ga Allah to abin da ya hana musu ganin Allah fi jannati adanin a yayin da suke jannatu adanin halu halu fi hafu jarrin na jannati majnun da fina wa huwa mudafun adanin mudafun ilayhi to wannan shibhu jumla din da fi da jannati da adani hala ce mukawwana in ma ka yi takadiri akan ra'ayin kufawa ko akan ra'ayin basarawa ko ka ɗauke ta ita halin ɗin akan ra'ayin kufawa na fi jannati adani ehe wa ma bainal qawmi wa baina an yanzuru ila wajhi rabbihim hala kaunihim fi jannati adani takadiran a yayin da suke cikin to adana abin da aka kawai hana musu ganin Allah ba abin da ya kare su illa rida'ul kibir ya ala waje mayace kibir ya kasaita liyassa tsakani da huska ce kai wanda ba su gani da ya yayi wannan rida'ul kibriya mayafi na kasaita akwai kula al-kibriya kasaita da ya yayi shi za ku da kuma haka ko da don sai ya tsaya musu dan daɗin da za mu ji na aljanna na ce mai dan daɗi ku hakuri dan daɗin da za ku ji na aljanna sai ya mance su buƙatar ganin Allah sai Allah ya kaya musu a yayin da su ka ko ga Allah ka gane lalle a ce dan daɗi na fa cikin don ganin Allah ya komi daɗi ya yi daɗi daɗi ganin Allah illa rida'ul kibri yayi alawaje nan alawaje ba ta yi to ba kalimar wajen ba ta hito ba har sau biyu abin nan na damuna na damuna sosai na farko cewa ma wa baina an yanzuru ila wajhi rabbihim wajhi ga wata wajen sannan yace illa ridaul kibriya'i ala wajhi shi ya sama da shi mai wannan ya yayi ƙoƙarin. ya ce wajen da bihin ta farko din nan ai bukari bai zo da ita ba don bukari cewa yau ma bainal qaumi bai nan an yanzuru ila rabbihim buhari ce bai ce ila wajen rabbihim ba shi mai taji kina ya yace ai babu wajen rabbihim cikin hadisi kila da karshe sai ahamu an ce kuma illa rida ul kibriya ala wajhihi sannan sai wata magana sai ce to ba mu ce mu dai kalimar wajen cikin hadisin ga shaza mun ga sai ta aiko karshe in kun kaji ga yan shekara can ta karshen talike ne na 25 din sai ya ce haka falakul ishtiqi akhir alhadith rida'ul kimya ala wajhihi Ka haka fala ya ta'atta baiwa wal halatu hali alhali al'amari ya zan haka akan bukhari ya kawo karshe ya baiwa alhukum ala hadhihi ziyarati bishuzuri baiwa a mata hukuncin shuzuri saboda ta zo cikin bukhari karshen buhari ya ce illa rida'ul kimya ala wajhihi kalimar da yau ta tabbata a gurguje da hadisin ban tsaraita magana kame da wannan nattake saboda hadisin sananne na a littattafan mu na kasa kasa da yawa haddathana Abdullahi ibn muhammad az-zuhri wannan saduqun na haddathana sufyan ibn uyayna thiqatun hujjatun hafizun an al-a'mash thiqatun yudallisu qalilan an thiqati qala sami'tu aba wa'il nadi abu Shafiku shaqiqu ibn ibn salama thiqatun hafizun wannan babu komai game da shi ba matsala يقول هنا cewa سمعت خبابا صحابي جليل يقول هنا شوى شي خباب شي كشوى هاجرنا من هجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله نبتغي وجه الله بقى تايتو bukhari ya rawaito wannan hadisi da duk sauran da ambata irin su muslimu irin tirmidhi da sai ibn majah khabbabu na san mun san da shi shi shigar da ko ta hanya kai abu umar bin khaddaj ya shiga musulunci ai mun sani ko yana cikin waɗanda ka karantar da a ƙauna fa'ima da mijinta a firce yana karantar da su a Umar da ya kama su ko suna karatu ya babba su kashi daga nan da ya ce su bashi abin da suka yi yana musu barazana ya ƙwace ya cinje su ya karanta dama ya karatu sai ya ga ha ma an anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman sha ya karanta har zuwa wajen aya goma zuwa goma sha biyar sai jiki na biyan mutu wannan sai ce to wannan magana ba magana muhammadu ta ba domin zana da muhammadu mun sa abin da ka a musa abin da bai yara wanda magana ta wuce magana muhammadu ta wuce basha ya ce maka babu nuna min mutumin naku in ta in ji ta baki ne in ji game da shi to haka na sanadiyar ya babu umar ya gane musulunci rahimahullah eh, radiyallahu anhu ma ajma'in to shi don ku san habbaba shi ya dadi ko ba haka ba hajarna shi yace mun yi hijira ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabtaghi wajha Allah muna neman fuska Allah kawai fa waqa ajruna ala Allah Allah ko sai karbi ladan mu ya karbi aikin mu ta tabbata ga Allah saboda ni da muka yi hijira aka ta yi madina annabi ya karbe mu musuluncin da ya zauna muka yi gumurzu gaba ga annabi har musuluncin da ya kabu karshe sadda aka yi da kiliyarin ya musulunci ya gama tabbatuwa lokacin da aka yi hajjatul wada Al اليوم أكملت wa دينكم وأتممت علي وأتممت عليكم نعمتي ورديت ورديت لكم islama دينا wannan aka yi shi da ta gaba da ta duniya ku jiya to wannan shi na habbabu ka to sai muka cika aikin amma don ban ciyo faminna mammaza daga cikin mu musa habbai akwai wanda ya wuce lam ya akul min hasanati bi shay'a cikin larabci da koyi ba wagga wahala da sai ne koyi ba duniya ba ta samu ba tun daga sannan sai kaga musulunci ai kuwa kama shigowa ko aka samu musulunci ya samu karbuwa dukiya ta zo gwamnatin musulunci a haha an ka kama yanka mutane albashi babu aiki to amma ya ce wasu ba samu haka ba gaba ga annabin ma sun karasu ga suna kokarin tabbatar da addinin gaba gari a kai shahada ko ni ba ce ba ya ce wasu daga cikin minhum daga cikin su mus'ab bin umayr kai mus'ab bin umayr kun san mai rijal hawla rasul Ina jin da shi ya fara farkon jeka mus'ab bin umayr farkon jeka da musulunci ta da na kutila yawma uhud taron uhud an haka shi wata raka burgatan dan mayafi guda ya bari dan gwado guda ya bari dan mayafi wanda ya kaya burda lokacin da shi ɗaya gare wanda kuma da ya rasu fa idza ja'alnaha ala ra'sihi badat rijlahu wa idza ja'alnaha ala rijlihi badat ra'su ba ta isa ma a mai likafani sai an ka ce a jawo ta aure kai kawo ta sai to gari yan ka ce a jawo kahu a rihe sai kai fito da shi ana cikin tsabahin talauci da wahala to irin waɗannan su ba ci koyi ba komi na su koyi ba ci ba lahira Allah ba su kammale ya ce min fa'amaran annabi ga din ya faru da mun ka zo wajen mai likafani din amara nan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam umurni an naj'ala ala rijlihi shay'an min al-izqi nabi ce to shi kenan a kai. a togo ezahil kun san filasko ganyen filasko kun san sanga sanga yawa a kakkariyar sanga ko da ke filasko da ban sanga sanga daban yawa amma da in buga misali ezahil filasko aka ce a hausa sakwato amma duk dai mu kara ganewa suna da kama ko sanga sanga amma daban-daban nan to annabi sallallahu alaihi wasallam aka aka kallo ganyaye sai aka zo aka lullube mai aka sassa su da kawahu aka sa aka daure aka ja dan gwadon nashi bargon nashi zuwa kai a rufe kai saboda a hambu haka an kai mai likafin ba hatta da likafin ba. ya yace wa minna amma daga cikin mu akwai man aina man aina atlahu samaratu akwai wanda ƴaƴansa sun nina sun nina aina nina nina eh fa huwa ya ha yana tabin abin na ci yanzu mu muna ciki in ji khabaru tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar musulunci ya gama shiga alhamdulillah lokacin Umar bin Khattab yake duk wanda yayi zanso da zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam ya kamata bashi mu kuta. ga samari masu sabbin jini saboda haka a yanka musu albashi kawai su wadannan mayan mayan sahabbai su su zauna tun guda a yanka mai ba wata wata ba ko a sati sati nisa ba aka yi iyali ne da mata ne da yara ne da shi kai ne a ya ce wanda aka sayarwa kai ne a yanka mai abin da ka ɗauka cikin shekara guda to ya wuce kuma in ya in bai hita ko ina ba habbaɗewar haka bai rushe habbaɗewar haka haka kuma ya kai musu rahimahullahu ta kaga habbabu na ganin kamar su dan ragowa ka ina ma a ce baka ji daɗin ba ana gamawa ka wuce san ka samu abin ka gaba daya hadisin tsawon gari daɗi gari amma abin da muka nema kawai wuri guda naftali wajen hallaye Allah ne ga kharash na yi takaririn Abu shi ne kunya ko kinaya ta Muhammadu bin Isa a ibn Kumaima. Abu Bakar ba suna na ba laƙabi na ko kunya ta. Har ko Abu Bakar as ai Abu Bakar as-Siddiq ba sunan ko? Ai kalima Abu ai kunya ce ko? Sunan sa Abdullahi ibn Sahaba ko? Eh to akwai ire-ire da yawa. Sun kaga a cikin Isra ba ma malam Ibn Hajar ya kawo da sunan sa Abu Bakar Abu da yawa. ina da sun yi ɗari na abu sa'a maka kala abu makarin harrashi turka hadal na yi takharijin na ambaci hanyoyin wannan hadisi alkhabari huna alhadis wannan hadisi na ambaci hanyoyi ne fi kitabul jana'i kuma ba amma kitabul jana'i kuma fi babin istidlal kafana min jami'il mali inda ni bani a cikin magana iza a babin cewa idan mutum ya mutu in kowa ka biya ta bashi ba a fara tsayewa duk tsanin da a cikin dukiya ta yi ne kuɗin dai mai kafa ne dole ta yi cikin dukiya in ko bai ba koyi ba sai kuɗin da kafa ne sai dai a ki kina fahimta wato alkafan na ra'asul mali farkon abin da aka fara cewa in Allah mutum rasuwa shi ne a wuce a hidda kuɗin da kafa sannan ne sannan a yi magana a yi bashi ko ko bashi akwai matakai bashi wanda ya yi dukiya wannan da aka gari wanda aka jira a gado ya an biya bashin da ya rataye dukiyar sannan a biya bashin da rai da alaƙa da dukiyar na wani daban Ya an ka gama sannan a yi magana wasiya min sulutun mali ita wata ta ya suluti gama sannan a yi magana yi mirasi gado to duk malamai sun yi ke cewa farkon abin da aka fara fitarwa cikin dukiyar ciwa cikin dukiyar shi ma mace alkabaru don ga shi musu abin ubaida bai da komi sai wani an gwado Allah Allah sallallahu alaihi bai ce a ah, to ai kai zama ban ma magana komi ba a dan kire shi a je duk a bice shi da gani haka ke haka ba eh eh to ala da halin wannan layi take wuna kuma mun yi su aurare da dama insha Allah hadisi na gaba حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وأنا من رجال من رجال البخاري ثقة حافظ قال حدثنا عمرو بن عاصم صدوق صدوقنا في حفظه شيء game da haka ta akwai dan wani abu amma bai na. ma'ana hadisi ne hasanunna sai dai hadisin ya tabbatu a hanyar da dama bari mu ji حدثنا همام ابن يحيى ثقة من رجال البخاري عن قتادة ثقة يدرس قليلا عن مورق ابن مشمرد musharmiji ibn musharmiji shi muwarriki sikatun na min kibarin salisa sika ne shi muwarriki a kula sosai da hammamu da katada da muwarriki duk sikatun illa dai abin da aka tafi katada yudarris wa rubba ma yudarris ta dalilin yace an sai a dan samu dan a cewa dallasa sai an samu inda ya yi tasirihi da ta hadisi ya ce haddasa ko akhbarani da wannan gabar cewa an kata da ta'an riki ita ta bai ta hakiki kafin ya dan soki hadisi kila an fahimta ni ne a bincike na sai da na gano da cewa mallan dai mai ta hakikin gabe son dai su fatu wani da bata. ban gano haka ban yanke hukunci ba sai da ni samir da kai ne an bata haka yace mun san shi da wannan matsalar ba da sifatin zakiya samir sai da an bata mai haka ala kulli halin amma dai a hasana wajen ta hakiki ne da wajen harka amma sai zan da wata kalimar da ta kwado sai kokarin dan fashe haushi kan sanadi <laughs> ko ba haka ba sai ƙoƙarin fashe haushi kan sanadi wannan ya shufa ta kata da yana idan nisu ya so ya ce an muwarriki ita aka sun ya dan rungune sai umarin da ita ya ce kalimar da ta zo hadisin din yana tsararru ko ku ba rauni ba ya ce ta layin ka ta damuwar ka kaza kaza wannan layin da ya rafu ne zuwa ga annabi mun ga biya hadisin cewa haddathana abu muhammad abu musa muhammad bin musanna thiqatun kama kunna قال حدثنا عمرو بن عاصم صدوق قال حدثنا همام ثقة عن قتادة ثقة يدلس عن مورك ثقة في مورك انتباه الثالثة عن أبي أح... عن أبي الأحوص وأنا أبي الأحوص أقول أبو الأحوص ديوا أما wannan shi suna ne a ibn malikin shi abu a ahwasu wanda dama in mutum ya zo muna kula da tabakar da yake wanda yana cikin tabakatun salisa in kuka diba abu ahwasu an ka an abdullahi na ji masu aka fi nan kaga wanda yana cikin almajiran abdullahi ibn mas'ud to cikin almajiran abdullahi ibn mas'ud wanda aka wa kunya da abu a ahwasu shine a ibn malikin to in kuwa shi na sikatun sabtun hafiru akwai abul akhawasu da yawa akwai wanda tabaqatul ashira akwai wanda tabaqatul ah, hadiyata ashara ha akwai wanda tabaqatul salisa tabaqa kashi wannan amma ma akaza ali ibn mas'ud saboda in kuka diba ina jin su wajen biyar ne idan ban manta biyar ne ko kasa ko sama ga haka dan zuwa shida wasu wani a ce makabulun ne wani a ce mai layyinun ne wani a ce mai tikatun ne wani kaza wani kaza amma a kula abul ahwasu mai karba ga abdullahi mas'ud shi fika shi na mu masha to abul ahwasu an abdullahi shi abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu to wannan shi kuwa cewa amin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kamata ku gyara a daga nan da bayan zuwa to nan sai shi abinda malam kafin ya rike abinda malam ka sun ambata shi mai ta haƙiƙi cewa katada ya yi rafi hadisin zuwa ga annabi ko sai ce to amma ruwayoyin da an ka samu waɗanda babu katada ciki wanda shi katada a waje ne tun da wajen lissu kuma ya ce an to akwai abin nan to dukkan su ɗancan ruwayoyi sun tsaya ga abdullahi bin Mas'udin? bai ce an ba a fahimci kadiyar to dun bai ce arin nabiyi ba sai yake to wadancan ruwaye da wasu arin nabiyi ba saboda cikin su kaza kaza akwai Sulaiman kaza kaza kaza a wasaku daga katadatu ko bai ta dalili ba shi yasa hadisu mawqufun ya kasance idan ka diba as-sahihu wa kafu ya kasance ko to in ko ce hadisu mawqufun shi kenan wajen gurin da kake ya sako kasa tunda hujja yanzu ba daga ma'asumi kai hujja ba ko ba haka ba haka ya kasance karshe zai ce bata tabbata ba amma hadisi ingantacce ya tabbata malamai da su inganta shi bari mu yi mun ji wannan cewa ya yayi an kuma ya zo inda bai an ba ko qala innal mar'ata awratun matti al awrata fa idza kharajat idan tafita istasharafa ash-shaytan sai shaytan ya kusanto mata ko ya kawata ta ko ya lizince ta ista sharaba suna ɗauka la zama har shaifanu ko zaba har sai kawata ta ko kuma mu sai zan tare da ita da zaran mace ta fita sai haga ta ƙara kyau da yadda tana gida kai haka ni ma kila abin mijin ke game da ita can sai ya ce kamar ba wance ba sadda tana gida sai ma tsaya kallon ta amma da ta biya in bai san mata ta yi tsaro sai ya ta dibin mata mutane ko ba haka ba ya ta ta na ji wata rana malam jafar na dan bada sai kissa irin ga jirwa bai kama da wannan wani na yadda muna ta mata ta cikin gari tana yawo yake kai malam matar ta bai sani da yake yace na ya ce ma aboki mal gatta ka san Allah ya halitta wannan ko bai san mata ce ta saboda dai kawai al'amarin shi sharafa mhm. istashrafaha ash-shaytan sai shi ɗaya ya lizance ta wa aka kuga amhalu shahid وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها وأقرب وأقرب ما تكون سد تحتكسا ما في كسا كسا في وتا ما في كسا من وجه ربها جهك أبنجد التا وجب إن تحتكسا جهك أبنجد التا وهي في قعر بيتها عندنا تكتب لكن معناه ya tabbaci akwai haɗari kwarai da gaske akwai matsaloli masu bijirowa babu abin da yake alkhairi ga mace kamar ta kasance ɗakinta wannan haka kenan duk ko abin da ya zama ana samu ya alkhairi a waje to a ɗakin yin ta yara kai hatta da sallah ko ba haka ba mun sallah sallah ya ce la tamna'u ima Allah masajidallahi amma bai tsaya nan ba sai ce ni wa buyutuhunna eh khairun lahunna cikin gidajen su yayi alkhairi yanzu salatu ya ambata cewa wata yake sallah cikin kuryar ɗakin ya kai ya sallah cikin falon ta yi sallah falon ta ya fi ta yi sallah wajen gida to ka san kuma kowa hanyar ta yi sallah wajen gida ya sallah wajen sarkin gari amma ala kulli halin la tamna'u ima Allah wa salidillahi sannan ita kuma asma yakin ta ba su cikin lashi ba ala kulli halin muka nema kenan wa akara ta kunu min wajen rabbiha wani hadisi malamai da yawa sun ambata shi kuma sun inganta shi daga cikin su Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya tattaro duk wani hanyoyin da hadisi ya sahaha su ko ko ce ya hassana hadisi a cikin silsila a addusiri mai wanda ta hakikin tariqul janna fi tahrij ahadith al-bughya wannan shi kusa kusa shi ma yana daga cikin wanda ya karaɗo hanyoyin hadisi ta hanyar littattafan Nasiruddin Al-Albani a cikin ta hanyar ambata na tsirikul janna wanda ya takharijin bugu ya kusan bugu ya kawo ga hadisi to shi ma karshe dai hakama alaihi da shakka a sake zuwa a gani saboda haka hadisi bai da matsala in dai don waɗancan abubuwan da malam kasin ya ambata kuma in dai samun wajen huna to ta tabbata قال أبو بكر أبو بكر قد أمليت ناي إملاء طرق هذا الخبر حنيوي وانا حديث دون أنبتيك في غير هذا الكتاب نمبر koma can ba duk hanyoyin na faɗe su yana nufin me yana nufin a cikin sayi na shi ne da kuzaima ko in ka duba na duba yana namba ta dubu ɗaya da ɗari shida da tamanin da takwas da tamanin da biyar dubu ɗaya da ɗari shida da tamanin da biyar in ka ɗauko shi ibn kuzaima sannan in ka ɗauko ibn hibbana hadisi shi an namba ta dubu biyar da ɗari biyar da tisa'in da tara tirmidhi ma ya kawo shi tirmidhi da ya kawo shi a nan ba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da uku sai ya ce hadithun hasanun gharibun ko ba haka ba ne ce hasanun kaga ya dai tsallake ya illa ce ne gariman akwai wasu istalahat da shi tirmidhi ka umarni da su wanda iman ka koma kan za a kare. ya lokaci na so in gama babin yi ba kun san da bakwai da shirin muka fara mu dan ci gaba ko وفي خبر فضيل وانا wannan زن zan yi saurin karance shi amma wata rana zan yi ko sati mai zuwa in sake magana da shi saboda wani abu da aƙida za ta shigo ciki ba ma kalima waje ba kuma da shi a wasu ahalin bid'a wal ahwa'i sukan kawo hujja kan ana tawassuli ana tawassuli ne bi haqqi fulani bi jahi fulani bi barakati fulani kan wanga hadisi amma alhamdulillah wanda hadisi ga kowa bai ganna ba ko ba haka ba har da shi mallan daga kokari ya ka hujja da shi bai inganta ba ga ya da bale shi bai ta hakiki ba ikon jiddan ya ce ko ba haka ba eh ne. amma ala kulli halin wasu da yake suna ɗanka hujja da shi musamman waɗanda ba su bin ka'ida ko ba su tacewa su ko milauje ya yayo yawa saboda haka suna kan hujja kuma ka gane rashin rashin amana ni rashin amana Ibnu khuzaima mai littafin da yana daga cikin waɗanda suka ce hadisi ya rarrabu ko ba haka ba sannan su ahlul bid'i wal ahwa'i ba sai da Ibnu khuzaima ba a hujjojin da kawa na yadu na sifatu nan ni nan ni kai hasali ma duk hadisan ga ba sai da su ba ko ahlul ahwa'i da kaga da ni amma in so kawo hadisin ga na tawassul su ce akhrajahu ibn khuzaima shi wanga to shi sa kaga dole ne magana game da shi da yake kore lokaci kila sati ne suke mu dan ambata kadan game da wanda malamu hadisin suka ce game da shi wa fi khabari Subayl ibn Marzuq a hadisin Subayl ibn Marzuq an Atiya daga Atiya kun ji matsalar shi Atiyatu da yake ibn Sa'id ibn Junada al-Awsi yake Awsi da shi da baba ne da kaka ne duk silsilatul du'afa ya kashe mata in kana da silsilatul zahabiyya shi a silsilatul du'afa ne shi da ifi ba bayan da ifi takare ba ne shi sa albani har wata magana ce a iya kamar da wanda ya gadi uku kamar gado a gidan su zama shi uku kamar gado da sun ka wata hadisi eh, amma ba mai magana ana sa'idin an annabi sallallahu alaihi wasallam da abu sa'id al an annabi sallallahu alaihi wasallam du'a inda al-khuruj ila salati addu'ar da aka yi in za a hita zuwa masallaci kusa addu'ar zuwa hita masallaci kala kala ce ko ko ta tabbata akwai da bata tabbata ba cikin wanda bata tabbata ba gata to in ka karanto ciki farkon ta Allahumma inni as'aluka bi haqqi sa'ilina alayka bi haqqi kulli wa as'aluka bi haqqi mamshaya hadha ilayka har zuwa ƙarshen hadisi za mu kawo shi insha Allah to amma a cikin hadisin wa aqbala Allahu alayhi bi wajhihi akwai wannan magana wannan ba ana na abin kuzai ma ba kawai je duk zai hana ma shakkar kai dan bid'a ya hana ma shakkar in duk waɗanda hadisi da sun ka inganta mu wajen mu fa ka hujja da su to akwai hadisin da kaka hujja da shi don ka tabbatar da ana tawassu ko ba haka ba ciki na ma ciki na ma akwai wajen mu saboda haka ko ka yadda ko duk al'amari a daga tun hako ya rubuta. da ka ce ba ka yarda da hadisin to zuwa kidar ka ta tawassuli in ba su da hadisi guda na tawassuli ba su da wata hujja in ba wanga hadisi ba sai wancan hadisi na ƙarya wancan da suka ce wai lokacin da annabi adamu ya yi laifi Allah ya da shi daga cikin aljanna mun wani labarin ai ko to wai wajen roƙon gafara sai ce Allah ina roƙon ka ka gafarta min saboda amurkan Muhammadu wai haka yace a cewar su ba sai Allah ce a Adamu har da kai ka san darajar Muhammadu ai ba mai roƙona saboda darajar Muhammadu sai nayi mai amma ina ka ka san Muhammadu yace ai Allah tun lokacin da ka sani aljanna cikin aljanna na ga kafin kofa da jahi Muhammadu kai kaya wai ko aljanna na ga bijahi Muhammadu irin wanda shi sun kai ta sai a tarbuta shaguna da bijahi Muhammadu ko in ka tsaye kasuwa ta yan karbu, ta yan karbu ba ta yan takardu sai da an tarbucewa ko ba haka ba eh to wai shi hadisin da sun kashe sai Allah ke lallai lalle annabi alam kokkan roƙa saboda jahi muhammadu sai na ne saboda aka ce, na gabar sa sai a tabar labarin a tafsiri ba kuma an ka zo ina aka ba ta tafsiri fatalaka adamu min rabbihi kalimatu kaga su da ban tafsirin ba duk aya ce talaka adamu min min rabbi amma a labarin ni sun ka ce da gina gani ko ba haka ba sunna an bari Allah ta ba gani wannan hadisi yana bukatar mai magana game da shi amma a hukumi sai gaba ko kuma sai wani kama wannan hadisi bari malan cewa yi labarin ko hadisin fadl bin marzuki to an san shi muhammad ibn khuwaima tsakanin da marzukun akwai yar tazara to bari ya baka sanadi ne zuwa ga fadl bin marzuki din sai ce haddathanahu muhammad ibn yahya ibn daris qala haddathna ibn fudayl an Fudayl ibn Marzuki kaje inda muka ji shi Muhammad ibn Yahya ibn Zarifi daga yace ibn Fudayl ya ba mu labari shi ko daga babane Fudayl ibn Marzukin shi ko daga Atiya shi ko daga Abu Sa'id al-Khudri shi ko daga Annabi suka ce wai Annabi ya ce in za ka hita za ka karanta wa gasuwa. an gane wannan ko hadisin shi ne sake maimaituwa don je ka ƙara jin hadisin yana da hanyoyi amma duk hanyoyin nan babu na kai gida حدثنا محمد بن خلف الأسقلاني قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليم بن حيان عن فضيل بن مرزوق اللي شيء كان تفاعله شيء كما عن عطية عن عطية عن أبي سعيد الخدري هل هو كرشي شيء فتذكر الحديث بكماله قال محمد بن خلف في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن الحياة بنيت أراه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم a wannan hadisi na biyu mai lamba ta ishirin da tara wanda ciki ne akwai Muhammadu na Khalaf cikin hadisi ne cewa ya kala Rasulullahi cikin hadisi ne amma a hadisin Ibn Yahya da Dalis wancan na kan mai lamba ta ishirin da takwas. cewa ya arahu rafa'ahu ila nabi ina gani ya daga zuwa ga annabi akwai wajen akwai shakku ciki ko sannan ba illa ba ce ba mu rikunta mu suka hadisi a rijalin haka ne ko ba haka ba idan sai ka ce aramu fa'ala kaza ba wata illa ta ba sosai insha Allah daga bayan za mu ji hadisi a gurguje ga wani hadisi nan mala ya ce hasanun amma sahihun na wa fi khabari zaid ibn abi ulaysa a cikin hadisin zaid ibn abi ulaysa an al-qasim ibn auf al-shaybani an ali ibn husayn qala haddathana ummu salamata yace ummu salama ta bamu labari annan nabiyyi sallallahu nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi Allah kana yace man adda zakata mali wanda ya bada ko ya fitar da zakar dukiyarsa ɗayyiban nafsi biha alhali hala kauni ɗayyiba shi yasa yasa hatta yasa nasba yawa mansubun la alhaliya hala kauni ɗayyiban nafsi biha yana mai jin daɗi yana murna bai ji an takura mai ba kuma yuridu biha wajha hada shahidi yana nuhin fuskar Allah da ita wadaran akhirah da gidan lahira to kaza kaza da sarai hadisi yana da dan tsayi a a gurguje bari mu wuce kira daga ba sai mu cika shi حدثنا زكريا بن يحيى ابن أبانا قال حدثنا عمرو بن خالد وعلي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو to wannan dazu da yace wa fi khabri zaid ibn abi unaysa tsakanin ibn khuzaima da zaid ibn abi unaysa akwai tazara ko ba haka ba akwai dabaka da yawa dabaka to ta wace hanya ta shi muhammad ibn khuzaima ya samu hadisin nan har zuwa ga zaid muhammad ibn khuzaima ya samu hadisin zuwa ga wannan mutum da ambata shine wa shine zaid ibn abi unaysa to gashi na kace baka labari hidda ma ya takarije ne yace nahu wanda ya ba mu labarin wannan hadisi shine zakariya ibn yahya ibn abari qala haddathna abdul ibn khalid wa ali ibn ma'bad su da amr ibn khalid da ali ibn ma'bad su biyu qala sun ce haddathna ubayd ubaydullah ibn amr ubayd ibn amr ya ba mu labari an zaid ibn abi unayfa shi wancan na farko an gane ko yace kar amlaitu na'im la'in hadisin bi tamami ciko ne gaba daya a ina fi kitabin zakati a kitabin zakati na kawo shi gaba ɗaya na a kitabin zakati ya kawo shi nan ba hadisi ta dubu biyu da ɗari uku da talatin da shidda waho bi tamani ga wanda yake hadisin an ummi salamata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa هو يوم في بيتها وعنده رجال من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أنينا ɗakinta ita ummu salama matan manzo sallallahu alaihi wasallam tare da shi akwai wasu daga cikin sahabbansa ya tahaddathuna suna labari suna labarin da al'amura sun aje a damu in ja a rajul sai ga wani mutum ya shigo fa qala ya rasulullah sai yace ya mamu Allah sadaqatu kaza wa kaza min at-tamri ina da dabino ya kai kaza da kaza wuski kaza ni aka sadaka kai fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai bashi amsa yace kaza wa kaza mun san da wannan ai in ya kai kaza ka bada kaza wuski biyar ka bada kaza wuski shida ka bada kaza annabi na faɗa mana فقال قال الرجل سيمت يتي فإن فلانا تعدى علي وقال يا من الله in ko haka da ni faɗa ma kaza in aga mutum nawa ka ba su wa kace kaza to wani mai karɓar zakka wallahi ya ƙetare iyaka ya ƙetare iyaka kaina fa akhadha minni kaza wa kaza kaji kaji abin ya ambata fazda da fa'al har ya ƙara sa'i abin da annabi ya faɗi kenan kan wada wancan mai karɓar zakka ya amsa ya ƙara bisa فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله يشفي متى فكيف إذا سعى عليك من يتعدى عليك أشد من هذا التعدي فخاد الناس وظهرهم الحديث حتى قال لهم رجل منهم يا رسول الله إن كان رجال إن كان رجلا غائبا عنده إبله وماشيته وزرعه فأدى زكاة مالي فتعدى عليه الحق فكيف يصنع وهو عنك غائب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة في الحديث man adda zakata malihi tayyiban nafsi biha yuridu wajha Allah wad dar al akhirah lam yazid shay lam yazid shay'an min malihi wa aqama as-salata فتعدى عليه الحق فأخذ سلاحه فقاتل فقتل فهو في فهو شهيد hadisin da yake manzo sallallahu alaihi ya ce to in ma shi ya amsa akan da sunan zakka ya za ka yi inda wanda ba da sunan zakka na ya fi a shi ka ba eh? inda majiƙari na ya kare ka ya za ka yi sai mutane suna kama shi a ah, inda majiƙari na ya rasu lahai ai kaza za a yi wani ce ai to ca ne kai bambai wani ce a ah, ai ma yi zai wani ce haba a ya isa ya rasu lahai ce an fara ƙarfi aka yi ta magana mutane suka yi ta magana ƙarshe da suka ce bari zai mamman mazan Allah zaɓi ya rasu lahai to yanzu wai ba mu wayi. da a ce wani ya zo ya mai hakan ya za a yi kwana manzo sallallahu alaihi ya ce to ba ku labari man adda zakata mali duk wanda ya bada zakat dukiya ne dayyiban nafsi biha cin jin dadin rayuwa ne yuridu wajha Allah dun huskan Allah wa darul akhira da lahira ita dun haka ne ya ba su kuma lan yuzu shay'an min mali bai koye komi ba duk alin Allah ya ba sai da ya fitar an kai aka yi tsakani da Allah sannan wa aqama salata ya tsaye da sallah sannan sun ba addar ta ya ba duk abin da azzakan nan da ya saya ba da ita sai da ya ba da duk hakkin Allah fa ta'adda alayhi al-haq sai wani ƙetaren mai ta'addi yayi ta'addi ga hakki fa akhadha silam ya dauki makami ne fa qatala yayi yaki fa qutila an ka kashe shi fa huwa shahid hadisin da ka san ya ce abin da ka san ya ce idan dai ka ba da hakkin Allah to kwattare ka yace ka ba da duke ka kakkawa ka bari a ci amanarka ka tsaya tsayin da ka kare dukiyar kamar man ko tilla duna malihi to cikin hadisi in kuka diba cikin nan ku diba littafin kitabut tafsiri man adda zakata mali tayyiban nafsi biha yuridu biha wajha Allah wad dar al akhirati lam lam yughayyib shay'an min mali wa aqama as-salata thumma adda az-zakata fata'adda alayhi al-haqqa fa akhadha silahahu فقاتل فقتل فهو شهيد shi a cikin hadisi a fahimci wannan ko ko abin da muka da take yuridu biha wajha Allah وفي خبر عامر بن سعد بن ابي وقاص اسكن حديث عامر بن سعد بن ابي وقاص انا ابيه daga uban ko wanda muka san daga babansa فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي ce mai innaka lan tukhallafu ba'di musan hadithu sa'ad ibn abi waqqas yace ka sani ba za a barka bayana ba فتعمل عملا كأيكة Kana neman fuska. Allah da wannan كان نيمان فسك الله دوانا إلا ازددت به رفعة درجة ورفعة فأشي كاكار سامو درجة كاكار سامو دوكاكا mutum da hadisin cikin babin da an ambatai amma mala ya sake maimaita shi saboda ni saboda ɗazu ba na ya kawo ba wancan hadisin ka ba ba wani ya kawo ba wa qala aidan annabi ya sake ce mai cikin hadisin fil khabari cikin hadisin innaka lan tunfika nafaqatan turidu biha wajha Allahi illa ujirta alaiha wajha Allahi to da ku ce kawo cikin wace kun kabi ba ka sani ba za ka ci da wani abin ciyarwa ba kana nufin huska Allah fa sai ka samu dadakan hakan cikin hadisin kenan tattayi bi wajha Allahi sannan ni sannan turidu biha wajha Allahi qala Abu Bakar yace amlaitu hadha khabar na yi imla'in na ambata sanadin wannan hadisi fi kitabil wasaya tun cikin sayyidul khumaini حدثنا محمد بن واسع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك شين ابن عبد الله القاضي سيئه ابننا حديثه حسن مسمى لن أنسى تابع تابعه شعبة عن أبي إسحاق إسحاق شين عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي من رجال السبع عن أبي الأحوش منصنش أو بن مالك ثقة سبت من الطبقة الثالثة عن عبد الله عبد الله بن مسعود صحابي جليل قال يتي إذا لبست المرأة ثيابها إذا ما تتسن تفاتنتا ثم sun sannan ta fita qila sai aka ce mata aina ta wancan wanda ina shi fa taqulu ta ce a'udu maridan zan je gaida mara lafiya aw usalli janazatan ko zan je in sallah kan jana'iza aw usalli fi masjidin ko masallaci wa ne kazani fa qila aka ce mata wa ma turidina bi zaliki bi zaliki ni zaki a can bi akwai bi zalika Mizaki mi zaki atal fatakulu sai tacce wajahallahi tabba da amsa kuyi wajahallahi ko manzo sallallahu alaihi ce wal wal la ilaha ghairu to in nace wajahallahi ko ba ta cika shauka ba ko to amma ku tsaya mana duk da haka duk da haka na rantse da wanda babu wani abin bauta banda shi malta masatil ma'at wajahallahi mace ba za ta nemi huskar Allah ba eh bimithli an takarra fi baitiha wa ta'budu rabbaha kamar ta zanna gidanta ta bota ma wanda. ta inda ba ta ba ba sharholiya ba ba sabon Allah wajen Allah ko amma wallahi in dai wajen Allah ta kaso wallahi ta zanna gida ta yi samun wajen Allah قال أبو بكر هذا باب طويل أبو ya ce, وان غبابي da muke ciki na waje Allah wajhu waje wajhu wajhu har san wajhu babu tawil babu na dogo law istukhrija fi hadha alkitabi akhbaru an-nabi sallallahu alaihi wasallam da cikin wannan littafi namu za mu fitar da duk hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam allati fiha dhikru wajhi rabbina jalla wa ala wanda cikin hadisan akwai ambaton ubangijin mu, da za mu fitar da su duka da dalil kitabu da littafin yayi tsawo da yawa وقد خرجنا في كل صنف من هذه الأخبار في مواضعها في كتب مصنفة أما كركدا in kana son السن mun yi takharijin hadisan din a kowane sunfi da kaka so cikin sunfin ɗin waɗannan hadisai hadisai na wajen targibi na ɗan wanda akwai wajen wajen ne wajen sallah na inda akwai wajen wajen zakana inda an ka ambaci wajen wajen azumi na wajen jihadi na duk hadisan da adda wajen to mun yi takarijin su fi mawadi'iha a bagirgiran su ka zuba kitabul jihadi za ka samu wajen wajen ka diba kitabul siyam za ka samu wajen wajen kadiba kitabul wudu'i kitabu kaza kitabu dukkan su mun hidda su ki kutubin musannafa a littattafan da an ka wallafa saboda haka kalimar wajahu sannan nata tabbatar ta ai hakuri na karanta a gurgurdu saboda mu samu gama bare kuma wasu abubuwa yan tare kan yadda bukata za mu insha Allah mu kawo wani babu katin da aka insha Allah abin da muka faɗa da Allah shi babu na rasa abin da muka kusa Allah shi ake muna subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk